Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkamu da wannan lokaci friends barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo kamar da kuka ga a title na wannan bidiyon na rubuta yadda za ku sayi data 1 GB akan naira goma yes za a siyar muku da data 1 GB akan naira goma amma a kai a wani kayyadadden lokaci ne to kaga hakan yana nufin in dai har za a sayar ma da data 1 GB akan naira goma to za ka samu damar ka siyi 10 GB a kan naira 100. To da farko ku yi lakin na wannan bidiyon waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna alamar subscribe domin hakan shine hanyar da zai ba ku damar a duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku ku zo ku kalla. Sannan ku ajiye mana ku a ƙarƙashin comment game da wannan bidiyon. To hanyar da za ku bi ku samu damar ku sayi data 1 GB a kan naira goma shine a za ku yi amfani da application naku na pampi So idan kana da account da pampi za ka je ka yi login na account ɗinka a cikin wannan pampi ɗin. To idan kuma baka da account da pampi so a yanzu dai gaskiya sun dakatar da karɓar new customers. So wanda yake da pampi so kai tsaye zai iya zuwa shiga cikin account ɗinsa. So bayan ka shiga cikin account ɗinka za ka ga akwai wani waje da aka rubuta wannan 1 gigabyte na za ga sun sa price na shi 10 naira. To kai tsaye za ka yi clicking a kai. Idan ma baka ga wajen ba so za ka zo za ka ja ƙasa za ka ga akwai wajen da aka sa data bundle wannan alamar sai ka danna akai kun danna akai kamar da na faɗa muku a wani ƙayyadajjen lokaci ne kaɗai suke sayarwa ba wai koyaushe ba ne za ku ga na farkon nan za a ba ka wan gigabyte a kan naira goma amma dole sai dai ka siya ƙarfe goma na safe to kaga hakan yana nufin za ka iya seta wa kanka lokaci misali kamar ƙarfe tara da minti hamsin da takwas idan ya rage kamar saura minti biyu to za ka iya shigowa nan wajen sai ka tsaya goma tana cika za su baka damar ka siya saboda idan goma ba ta cika ba ba za su baka damar ka siya ba sannan idan goma ta wuce koda da da minti ɗaya ne to ba za ka samu damar ka siya ba amma matukar time ɗin yana a karfe goma daidai to za su baka damar ka siya wannan datar idan kuma ka yi misin na wannan time ɗin to akwai datar da za su siyar ma a karfe biyu na yamma ita ma 1 gigabyte akan naira goma shi ma za ka iya saita lokaci sai ka je idan ka yi misin na wannan karfe biyu nan su zaka iya zuwa karfe shida na yamma shi ma duk za su siya ma da wani gigabyte akan naira goma amma abin da nake so ku fahimta shine dole sai dai wannan time ɗin da suka saka idan bai kai da minti ɗaya ba to ba za su siyar ma ba sannan idan ya wuce da minti ɗaya ba za su siyar ma ba to kaga hakan yana nufin kana da buƙatar ka saita wa kanka lokacin da zaka je misali idan kana so ka sayi ta minti goma idan kana so ka sayi ta karfe goma wato karfe goma na safe kenan to za ka iya zuwa kafin karfe goma ta cika da minti biyu ko minti ɗaya haka sai ka shigo wannan gurin ka tsaya a wajen kana jira da zarar wannan goma ta yi kai tsaye za ka ga nan wajen ya yi a fiyarin so kai tsaye sai kai clicking za su ɗau naira goma sai su baka wannan a 1 gigabyte ɗin to amma fa duk data da ka siya nan tana ɗaukar tsawon 24 hours ne kafin ta expire to amma in dai har za su siyar ma da wannan 1 gigabyte ɗin akan naira goma to ba ta yi tsada ba dan an ce ma za ta yi expire a 24 hours so kaga hakan zai hakan zai baka damar kana samun damar kana siyan data kullum akan wannan price din amma in dai har kana ta kanka lokacin da zaka zo ka siya kada kuma ta ku like wannan bidiyon waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna alamar subscribe domin hakan shine kaɗai hanyar da zai baka damar a duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai ka zo ka kalla